radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 da farko dai akwai labaran duniya kamar yadda aka saba bayan nan kuma sai mu shiga bangaren sauran shirin da muke dauke da su inda za mu kawo muku shirin nan na maleka iran shirin da cikin sa mukan kawo muku wasu daga cikin muhimman lamarar da suka shafi kasar iran da hakan ya hada da batutuwa ta bangaren siyasa da kuma batutuwa ta fuskacin tsaro ko zamantakewa ko kuma al'adu da dai sauransu daga nan kuma sai shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda shi ma yanayin dubi ne akan wasu daga cikin lamura da suka shafi harkoki na al'adu da kuma rubuce-rubucen waƙoƙi da raira su wanda su ne abubuwan da za su zo muku a ɓangaren shirye-shiryenmu da ƙarshe idan har son lokaci za mu karanta muku su daga cikin labaran da aka riga aka saurara sai mu yi bankwana da ku waɗanda su ne jiran abubuwan da za a saurara a zangon shirin namu na wani lokaci da yardar Allah. amma kafin ajiye abubuwan da na ambata baki daya sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata 23 ga watan nuwamban shekara ta 2021 wanda ya daidai da 17 ga watan rabi'u thani na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko san cewa shekaru 47 da suka gabata a rana irin ta yau wato 23 ga watan nuwamban shekara ta 1974 babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya samar da wasu ƙudurori waɗanda suka buƙaci kafa ƙasar palestino mai cikakken 'yancin kanta wannan kuwa ya biyo bayan taron ƙungiyar ƙasashen larabawa wanda gudanar ne a shekara ta 1973 inda taron ya amince da ƙungiyar kwatar 'yancin kan palestinawa ta plo ta zama kungiya ɗaya tilo mai wakiltar al'ummar falastinu baki ɗaya bayan haka ne majalisar ɗinkin duniya ta amince da kungiyar ta zama wakili mai sanya ido a babban zauren majalisar ɗinkin duniya ko mai wakiltar al'ummar falasɗinu har ila yau majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci plo da ta bi hanyoyi da suka dace domin mayar da falasɗinawa da suke waje suna gudun hijira zuwa ƙasarsu amma kasanto cewa isra'ila tana samun goyon baya ne kai tsaye daga amurka da kuma manyan kasashen turai irin su birtaniya faransa jamus da sauransu wannan ya sanya kungiyar ta plo ba ta iya taɓa komai ba wajen mayar da palestino ƙasa mai cin gishin kanta da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 84 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 23 ga watan nuwamban shekara ta 1937 jagadish chandra bose shahararren masanin ilimin kimiyya ɗan ƙasar bangaladesh ya rasu an haife shi a ran 30 ga watan nuwamban shekara ta 1858 a kusa da birnin daka da ke kasar bangladesh a halin yanzu ya rubuce-rubuce masu tarin yawa a bangarori daban-daban na ilmomin kimiyya amma babban abin da ya fi shahara da shi a duniya shine kirkiro rediyo da microphone da ya yi jagadish chandra bose ya rasu a ranar 23 ga watan nuwamban shekara ta 1900 da 37 a garin grindy na kasar India yana da shekaru 78 a duniya.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. Shugaban hukumar makamashin nukiliya ta duniya na gudanar da wata ziyarar aiki ta musamman a yau a ƙasar Iran. bankin bayar da lamuni na imf ya shawarci najeriya da ta cire tallafin man fetur da wutar lantarki saboda bashin da ke kanta a yau ne ake komawa wasannin kwallon kafa na cin kofin zakarin nahiyar turai to yanzu kuma ga labaran da ke da ke shugaban hukumar makamashin nukiliya ta duniya yana gudanar da wata ziyarar aiki a yau a birnin tehran na kasar iran yayin wani taron manema labarai a yau a birnin tehran wanda ya hada shugaban hukumar makamashin nukiliya ta kasar iran muhammad islami da kuma shugaban hukumar makamashin nukiliya ta duniya rafael grossi bangaren biyu sun bayyana cewa dai a tattaunawar da take gudana tsakanin tsakaninsa a yau din ana samun gagarumin ci gaba wanda kuma ake sa ran za a cimma matsaya akan wasu batutuwa a tsakanin bangaren biyu shugaban hukumar makamashin nukiliya ta kasar iran muhammad islami ya bayyana cewa babu wani abu wanda ya saba wa ka'ida ko doka a cikin shirin irin na nukiliya kamar yadda ita kanta hukumar makamashin nukiliya ta duniya ta sha bayyana haka a cikin rahotannin da take fitarwa ya ce sun cimma matsaya akan abubuwa da yawa waɗanda ake takaddama a kansu tsakanin hukumar iaea e a tattaunawarsu da shugaban hukumar a yau a birnin tehran kuma yana fatan za a kammala tattaunawar ta yau tare da warware sauran batutuwa da suka rage shi ma sa a bangaren shugaban hukumar makamashin nukiliya ta duniya rafael grossi ya bayyana cewa ziyarar tasa da yake gudanarwa a yau a kasar iran tana da matukar muhimmanci kuma yana sa ran za a kammala warware sauran batutuwa da ake da sabani na fahimta a kansu tsakanin hukumar ta iea e da kuma hukumar makamashin nukiliya da kasar iran wata jaridar yahudawan sahiyoniya a cikin wani rahoto wanda ta fitar ta tabbatar da rawar da hukumar leƙen asirin isra'ila ta taka a matakin da birtaniya ta ɗauka akan ƙungiyar hamas jaridar times of israel a cikin wani rahoto wanda ta fitar ta bayyana irin rawar da hukumar leken asiri ta haramtaccen kasar isra'ila ta shabak ta taka a matakin da gwamnatin birtaniya ta ɗauka na ayyana ƙungiyar hamas a matsayin ƙungiyar ta'addanci shafin yanar gizo na jarida ya ce kungiyar leken asiri da tsaro ta isra'ilan ta shabak ta taka muhimmin rawa wajen shawo kan gwamnatin Burtaniya domin ta ayyana ƙungiyar hamas a cikin kungiyoyi na 'yan ta'adda kafar yada labaran ta isra'ila ta kuma rawaito cewa jami'an leken asirin isra'ilan sun ba da bayanai ga manyan jami'an leken asiri na burtaniya game da 'yan ƙungiyar hamas da kuma hanyoyin da suke bi wajen yin amfani da wasu bangarori na cikin burtaniya domin tattara kudade a cewar wannan rahoto 'yan ƙungiyar ta shabak da dama sun yi ta tafiye-tafiye zuwa burtaniya a cikin 'yan makonnin nan kuma bayan da suka bayar da rahotanni ga takorin nasu ne burtaniya ta yanke wannan shawara matakin dai na birtaniya na ci gaba da shan kausar suka daga al'ummomi daban-daban da suka hada da na larabawa da na musulmi da kuma kungiyoyi masu zaman kansu to jama'a masu saurari kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran bankin bayar da lamuni na imf e ya gargadi najeriya kan cewa yawan kudaden da take kashewa idan an auna su da waɗanda take samu to za a ci gaba da samun gibi mai yawa kowace shekara kamar irin wanda aka samu a shekarar bana ta 2021 bayanin na imf ya ce idan aka cire tallafin fetur da na kudin wutar lantarki an kama hanyar daidaita matsalolin karancin kudade a hannun gwamnatin najeriya sai da kuma a cewar bayanin ya zama tilas ita kanta gwamnatin ta bijiro da wasu tsare-tsare waɗanda za su taimaka wajen ragewa talakawa tsadar rayuwa sakamakon matsan da za su shiga idan aka fara yin aiki da cire kuɗin wutar lantarki da kuma karin farashin mai a ƙasar bayanin ya kara cewa tafiyar hawainiya da sabon tsarin canjin kudade ke yi tare da rashin tabbas na kasa maido makudan kudade da barayin gwamnati suka sace a najeriya suka yi waje da su ya rage karfin yawan shigowar hannayen jari masu nauyi a cikin najeriya wasu karin matsaloli da tattalin arzikin najeriya ke ci gaba da fuskanta a cewar bayanin na imf sun hada da karancin kayan da najeriya take fitarwa a waje akan haka bayanin ya ce ya kamata najeriya ta fito da wani tsari wanda zai hana arguwar kudaden ajiya na najeriya da suke kasashen ketare bayanin ya ce ya kamata najeriya ta aiwatar da wannan tsari na kara kudin man fetur da ta lantarki daga nan zuwa farkon shekara ta 2022 mai kamawa saboda yawan bashin da ke kanta a bangaren wasanni kuwa a yau talata ne manyan kungiyoyin kwallon kafa na nahiyar turai ke komawa fagen gasar cin kofin zakarar nahiyar turan a mataki na kungiyoyi goma sha shida inda hankula haka karkata ga wasannin kungiyar kwallon kafa ta Manchester United da kuma Barcelona. Wasan da Barcelona za ta buga da Benfica na cikin masu ɗaukar hankula ganin cewa zai zama babban zakaran gwajin tafi ga sabon mai horar da kungiyar kwallon kafan ta Barcelona wanda aka ɗora wa alhakin ceto kungiyar daga halin da take fuskanta na koma baya. wasan yau da zai fayyace makomar barcelona dangane da gaba da fafatawa a gasar ta zakar nahiyar turai ko kuma aka san haka da yake mai hurda 'yan wasan na barcelona ya samu nasara a wasan da suka buga da espanyol da ci daya da nema a wasansa na farko wanda ya jagoranci kungiyar wanda ya sa barcelona ta ɗare zuwa mataki na shida a teburin gasar la liga ta kasar spain ita ma na ta bangaren manchester united za ta buga wasanta na farko tun banda ta sallame mai horar da 'yan wasanta inda za ta haɗu da villarreal a gasar zakaran nahiyar turan ɗaya daga cikin kalubalen da manchester united ke fuskanta a halin yanzu dai shine yadda 'yan wasa da dama na kungiyar da suke da matukar muhimmanci suka samu raunuka yayin da kuma ɗaya daga cikin manyan 'yan wasa na kungiyar wato mason greenwood gwajin da aka yi masa ya nuna cewa yana ɗauke da cutar corona to jama'a masu rare ƙarshen labaran duniyar kenan. To da labar da aka saurara labaran duniya su kuma sai a gyara zama domin sauraron sauran shirin da suka rige mana inda zamu fara da shirin nan na Muleka Iran. Muleka Iran. Yawa masu wurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku wurare masu da dan tarihi da ma wurare na addini ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon bude ido ko neman ilimi kuma neman lafiya har ila yau muna sharhi kan wasu muhimman batutuwa da suka faru a nan kasar iran ta wata masu da ya kwanci tare da mu kuma za su daɗin shirin amma kafin nan bar mu saurari wannan. to madalla watakila kamar yadda kuwa ji tun a farkon shirin awon shirin namu zai muku bayani ne kan wasu muhimman batutuwa da suka faru a kasar Iran. A cikin wannan makon ne aka gudanar da bikin baje kolin kayayyakin amfanin cikin gida a nan birnin Tehran da nufin karfafa masana'antun cikin gida da kuma karfafa irin kayayyakin da ake fitarwa daga Iran zuwa kasashen ketare Bikin baje kolin na bana an yi masa lakabi da bayyanar da ilimi da kwarewar Iraniya domin ci gaban ƙasa. An gwada shi ne a waje mai faɗi da ya kai mita murabba'in dubu talatin da biyar kuma ya samu halartar kamfanonin cin gida guda 411 da kuma wasu kamfanoni guda bakwai da kasashen waje a wani bangare kuma mataimakin shugaban kasar iran na ɗaya ya bayyana aniyar gwamnatin kasar na ƙara ƙarfa gwiwar kamfanonin da ke kere-kere a cikin gida din dama ta ilimi da masu kere-kere na kasar iran suke da shi a bangaren samar da kayayyakin amfanin cin gida wannan zai ba dama irin kayayyakin da iraniya suke samarwa ya kasance a matsayin gaba-gaba da zai iya yin gogayya da sauran takorinsa a yankin baki ɗaya. Muhammad Mukbir, mataimakin shugaban ƙasar Iran na ɗaya, ya kai ziyara bar kasuwar sayar da kayayyakin amfanin gida da ke nan birnin Tehran, inda ya gana da shugabannin ƙungiyoyi masu ƙera kayayyakin amfanin cikin gida, inda ya jaddada game da aniyar gwamnati wajen ganin an ƙara ingancin kayayyakin da ake samarwa a cikin gida. Kana ya kara da cewa gwamnati tana so kamfanin su ba da kulawa ta musamman game da batun fitar da kayayyaki zuwa kasashen waje yadda a cikin kankanin lokaci za su iya cike gurbin da ake da shi na bukatun cikin gida da ma na makwabta. Har ila yau ya buƙaci ma'aikatar masana'antu da cinikayya da ta ɗauki matakan da suka dace da za su taimaka wajen samar da muhimman kayayyakin aiki da su sauwaƙa wajen samar da kayayyakin amfanin cikin gida a ƙasar. Wannan kenan game da abin da ya shafi abin da suka faru a cikin gida a nan Iran. yanzu kuma bari mu kawo muku muhimman abubuwan birnin komijan da ke tsakiyar ladin markazi shi dai komijan gari ne da ke da wuraren shakatawa da aka gina gidaje masu kyau da katako da aka kewaye su da manya da kuma tsoffin bishiyoyi wuri ne na yawon shakatawa musamman a lokacin kaka gina gidajen katako a kusa da tsoffin bishiyoyi a wajen shakatawa na ƙauyen komijan suna daga ganyaye masu launuka daban-daban haka zalika haka zalika idan ruwan sama ya sauka yana ba da yanayi mai kyau ga masu sha'awar zuwa yawon shakatawa wannan kenan kaɗan daga cikin birnin komijan da ke lardin markazi a nan ƙasar iran yanzu kuma sai mu kawo muku ƙarin bayani game da abin tarihi da ke garin tabriz shi dai garin tabriz shine babban birnin yankin azerbaijan da ke gabashin kasar iran wannan wato wannan garin shine babbar cibiyar tattalin arzikin yankin azerbaijan kuma cibiyar sadarwa da kasuwanci da siyasa da masana'antu da al'adu da tsaro a wannan yankin tabriz gari ne mai daɗaɗɗen tarihi kuma tarihinsa yana komawa ne zuwa shekaru 4,500 mafi yawancin mutanen da ke zaune a wajen suna magana da yaren azari ne kuma suna magana da harshen turkiya na azerbaijan tabriz ɗaya daga cikin biranen ƙasar nan ne kuma wanda ya taɓa zama babban birnin ƙasar iran na tsawon shekaru a zamana daban-daban da suka gabata a tarihi bisa la'akari da matsayin da yake da shi a cikin taswirar duniya yana da yanayi mai sanyi da ruwa da lema don haka lokacin da ya fi dacewa a yi tafiyar zuwa wannan garin mai dimbin tarihi shine lokacin zafi sa'ilin iska take da daidaito sosai muhimman wuraren kallo a garin tabriz hakika akwai wuraren tarihi masu yawa fiye da ɗari na yawon shakatawa bisa la'akari da ababen tarihi da yake da shi wasu na masa lakabi da suna angon gari a ƙasar iran to bari mu fara kawo muku kaɗan daga cikin waɗannan muhimman wurare na tarihi wanda suke a birnin tabriz wannan lambu hakika wata fada ce da take a tsakiyarta akwai wajen wanka babba da aka suranta shi kamar wani tsibiri kuma shine wurin wanka na farko da aka yi a zamanin da ya gabata wanda daga bisani gwamnatocin da suka zo baya suka rika sake masa fasali suna gyara shi ya koma yadda yake ake ganinsa a halin yanzu a zamanin yanzu ma an ƙara sabbin wajen yawon shakatawa misali kamar kwale-kwale da kuma otel wajen sokar baƙi da ɗakin cin abinci da hakan ya ƙara wajen yanayi mai jan hankali kuma wannan wajen na shakatawa mai kyau an yi shi ne a kudu maso gabashin birnin tabriz to masu saurare da yake lokacin da aka ɗibar mai shirin ya kawo jiki zan jalin zamun shirin a nan sai a biyo mu a makon gobe domin jin mu ɗauki da sabon shirin amma kafin nan amma duk wanda suka tallafa shirin ya kammala ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake cewa zuma lafiya kuma ana iya ci gaba da bibiyan shirye-shiryenmu a shafin yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa Kiɗe-kiɗen Iraniyawa Jama'a masu wurare Assalamu alaikum. Barkan mu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda a cikin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma gamsarwa. Mas'ud Imami Shi ne mawaƙinmu na gaba za mu gabatar muku a cikin shirin namu da muka saba gabatar muku na kiɗe-kiɗen iraniyawa ai are lafiya. دوست نداشت gaishe ka Mas'ud Imami a cikin wannan waka da ka tsara mana. Da fatan masu sun amfana kuma sun gamsu da wannan waka da ka gabatar. To masu saurare kuma a nan shirin namu zai jalin zami gan lokacin da aka ɗiba mana kawo jiki amma don wani su taimaka shi ne kammala ni da nakan ci ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. دوستم داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوای دوستم داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی مثل دیروز مرا میخواهی نکاهی to da wannan zamu karkare sai Allah ya kama can anjima da maza a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin mutum kwar kwanakin ku fatan alheri kasance cikin ƙoshin lafiya